Kalika ya kasan shugabannin Amerika kullum Amerika ce a gabansu da farko ko sun fito sun faɗa ko ba su faɗa ba. To ballantana kuma Donald Trump da taken sama kenan shi cewar Amerika ce farko a gabansu. Saboda ka muradin Amerika a Afirka za a sa rai cewar ga a matsalan ba wajen nema don haka ba abin mamaki ba ne najeriya dole ta ɗan daɗa duba yanayin manufofinta na ƙasashen waje saboda shugaba Bola Ahmed Tinubu yana da 'yar karkata zuwa ga France kuma a France da Amerika akwai inda muladinsu suka hada Afirka akwai inda suka rabu. Saboda haka kuma dole Bola Ahmed Tinubu zai buƙaci ya zauna lafiya da Amerika ya ma sami goyon baya sannan kuma ba zai so ya rasa goyon bayansa da yake samu daga friends ko kawancensa saboda haka wato kalubale ne sosai akan najeriya game da yadda za ta tafi kantar da muradinta na hulɗa da ƙasashen waje da mana cikin gidan kuma wanda zai shafi muradin amerika kamar alal misali hulɗa da hukumomi da suke ba da bashi hulɗa da hukumomi da suke ba da taimako da makamantansu. Dokta wannan ya nuna ba wai lalle raba kafa shi yawar shugaba Bola Tinubu ya dace ba. Ya nuna dai ba zai iya rike Faransa kawai ya bar Amurka ba dole ne na bukatan Amurka wajen gudanar da su. Kwarai da gaske. Saboda gwamnatin Bola Tinubu gwamnati ce da ta dogara da harkokin bashi da Nan ya fi daga bangaren amerika akan daga bangaren france wataƙila kuma bangaren france sai dai bangaren ayyuka da kuma taimakon soji watakila abin da za a nema daga bangaren france kenan don haka biyun dole zai ƙoƙarin raba kafa ɗin da makamantansu wanda ba na jin bula mutum guze ba da wani tsauri ko wani abin nan saboda dalilai da yawa da mutane da yawa kuma sun sani amma dokta waɗanne dalilai ne da za mu so a ɗan ambace su wanda mutane da yawa sun sani ni ma ban sani ba ha ka sani wani ɗari kaya tun da a yi tun dambarwar da aka yi ta yi tun eh, lokacin zaben tunubu? ai ba kaɗan ba ce da har aka yi zargi cewar ba ma zai iya zuwa amerika ba saboda an taɓa samunsa da laifi saboda gashi da bangaren karatunsa da bangaren cinikinsa kasuwancin da sauransu da an yi zargi na samunsa da laifi to hanyar da aka shiga aka fita aka fita daga wannan zargin kuma dai ai ai kai ma ka san dai sabu eh, ake kiransa da hausa tabbatar juyatta ne irin na siyasa aka yi aka samu aka fita daga wannan saboda wannan abin zai ta bin sa'ai da dole ya yi sassauci a abubuwa da yawa wato zai zai zama kamar mai mika wuya kenan a ce ka mika wuya buri ya hau nan kenan ya fi kusa da a yi hasashen haka wannan hasashen shi ya fi kusa da kan wai azaci cewar akwai wani abu da amerika za ta bukata najeriya ta dage ko kuma najeriya ta matsalan ba tana da wata bukata a gurin amerika sai an mata